Babban kotun ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasiya ya ce ya gode wa Allah domin sa'ar da 'yan wasan wasansa suka samu wajen doke abokan karawarsu na Senegal a gasar shiga wasan cin kofin Olympic da za a buga a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kotun ya ƙara da cewa yana mai matuƙar godiya da farin ciki musamman ganin irin rawar da mai tsaron gidan 'yan wasan na Najeriya Emmanuel Daniel ya taka a lokacin wasan. Kungiyar 'yan wasan ta Najeriya ta doke abokiyar karawar ta ne da ci ɗaya da babu a jiya Laraba a wasan su na kusa da na ƙarshe wanda zai ba su damar karawa da 'yan wasan Algeria. Dan tsaron gidan na Najeriya ya nuna bajintar sani wajen tara kwallon bugun daga kai sai mai tsaron gida. Yan wasan Senegal suka samu wanda daga bisani yan wasan na Najeriya suka samu nasara bisa takwarorin su wanda har wasan ya kai karshe. Samson Siyasiya ya ce Emmanuel Daniel ya taka rawar gani kwarai da gaske musamman yadda ya damke kwallon da yan wasan na Senegal suka yi kurin jefa musu a raga ya kuma kara da cewa lalle Allah tare da mu domin kuma yan wasan Senegal sun kai mana farmaki da dama amma Allah ya kare mu. Kotun ya ce samar da damar jefa kwallo a raga daban take da jefa kwallon a raga domin kuwa mun riga mun samu nasara don haka ban damu da cewar mun bar 'yan wasa na Senegal sun yadda suke so ba. Da ƙarshe kotun ya ce yana mai matuƙar farin cikin samun wannan damar ta sake doke Senegal karo na biyu kamar yadda suka samu galaba akan 'yan wasan a cin kofin Afirka da aka buga a shekarar 1992.